Assalamu alaikum wa rahmatullah ‘yan wasannin mu da kasancewa tare da ku a wannan channel namu mai albarka na Hausa Program TV. A muna roƙo ga wanda ya yau ya shiga wannan channel namu ya daure danna mana subscribe sannan ya danna alamar ƙararrawa. in kuma kana shigowa baka nama mana ba muna kwadaitar da kai kai danna mana insha Allahu zaka karu da abubuwa da za su zo nan gaba kaɗan na wayar da kai akan abubuwan da suka shafi kafofin sadarwa na zamani wanda wayannan za su zo ne cikin ɗaukar bidiyo insha Allahu kuma za ku yaba da aikace aikacen da za su zo nan gaba insha Allahu za ku amfanu matuƙa gaya da gaske wajen kawo muku ababe da za su zo insha Allahu nan da ɗan wani lokaci ba da yawa ba insha Allahu ta'ala a insha Allahu yau za mu nuna muku yadda za ka cire hoto background a wani lokacin za ka gana so ka cire hoto ba ground za ka ɗauko application ne kuma mai biya application ɗin ma ka ɗauko shi ba zai fitan ma da sharp ɗin yadda kake so ba to ba tare da ɓata lokaci wannan za a nuna ma yadda za ka ɗauko za ka cire background ne ma ba tare da ka sa ma wani abin nan ba ka ɗauko application ba ka ƙona datar ka to sun fi wayan za ka bi ka yi wannan abin ne kawai ka shiga chrome browser ɗinka kamar yadda kuke gani na inda na zagaye ga chrome browser ɗinka kawai sai ka taɓa ta kamar yadda kuke gani gashi ta buɗe ko sai ka zaune inda kake kafin sai ka rubuta remove kamar yadda kuke gani gashi ya fito na za ka yi remove bg a shi wannan abin da remove bg bg din abin da yake nufi background to ko sai ka shiga Ah, sai mu ɗan jira ya bude kaɗan ya ga network ne yawa to gashi ya bude gashi nan an sa upload image kawai sai ka shiga a ah, gashi kamar yadda kuke gani ya bude, in hoton yana nan za ka je can ƙasa ne kuma kana so ka je yana wata folder ne da kake so ka je ka ɗauko shi a folder za ka shiga nan inda aka sa abin nan browse ɗin nan inda na zagaye ɗin nan sai ka shiga Ah, kamar yadda kuke gani gashi sai in je misali na yi da wani hoto to bara nuna mana yadda za a cire masa shi wannan background din misali ga wannan hoton sai na taɓa shi gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan gashi ya cire background ga original ɗin asalin hoton ga kuma wanda ya cire background ɗin na sama to wannan hoton duk inda zaka sashi zai fito ne single iya tsuro hoto kuma shaf ɗin komai zai fito sosai yanda ka san a kwamfuta ka cire editing nan ya kaga ya yi kyau sosai nan inda na zagaye din nan sai kai downloading nasa kawai sai ka shiga kai downloading nasa to haka zaka cire background cikin sauki ya ga kamar a system kaka cire maka wannan background mahotan zai fito sharp din yanda kake so ba tare da nan ya dan nuna wata kalar abun nan bane ya nuna to haka zaka bi in kana da su ko guda nawa zaka iya zuwa nan ka cire hoton background ɗinka bayan ka cire sai ka danna downloading ɗin nan daga ƙasa hoton ka automatically zai tafi kan form ɗinka phone na wayarka sai kai abin da kake so insha Allah ne kun ci gaba da kasancewa da wannan channel tamu za ce ci da kawo muku abubuwa da dama insha Allah muna ƙara kwadaitar da ku irin ababen da za su zo dan gaba ba tare da bata lokaci ba insha Allah ta'ala ah, wassalamu alaikum wa rahmatullah mun gode